assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a tara ga watan rabe inisani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da talatin ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin alwajiz في فقه sunnati wal kitabil نا na عبد العظيم bin badwi. Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da ya gabata mun shiga sifatis sala a littafin da ke bayani akan sallah kuma malam zai bayyana mana siffan yadda ya kamata mutum ya gudanar da sallan shi kamar yadda annabi ya yi kuma ya yi umarni da cewa haka dai ya kamata musulmi ya sallah in ba manta ba mala ya bayyana mana cewa wannan gaban da zai bayyana siffan sallah to ya ɗauko bayanin ne cancak a cikin littafin siffatus sala na muhammad nasir dinin albani a inda ya fara da bayanin fuskantar alƙibla kuma sanya sutura ta tabbatar da ninya a cikin zuciya a lokacin da mutum zai sallah sannan annabi yana fara sallan shi ne da fadan allahu akbar da kuma daga hannu sannan sai ya daura hannun dama a akan lahago akan kirjin shi wannan yana daga cikin sunna kuma aka titar annabi yake yin sallan shi shine ya da'ul yumna alal yusra fawqa sadar yana ɗaura hannun dama akan na hagu fawqa sadarihi akan kirjin shi sakin hannu da ake yi to jama'a ba daidai bane kun bayyance wannan da kyau sakin hannu mutum ya zo yana sallah kawai sai saki hannun shi haka wannan kuskure ne ɗaura hannu akan kirji hukuncin ya shafi namiji kuma ya shafi mace ana ɗaura hannun ne kuma haka a kan kirji kirji sosai ana ba saman ciki ƙasan kirji haka ba kuma ba kan ciki ba sannan ba ƙasan mara ba ko wanda suke ɗaura hannu haka suna sallah wannan kuskure ne abin da yake ana ɗaura hannu na kan kirji ko dai mutum ya wada'u shi ya ɗaura hannun haka ko kuma ya kabdo shi ne runguma hannun haka ku gano wannan wasu malamai suna cewa za ka iya yin haka mutum ya haka ko ya haka to amma riƙen nan ko riƙen nan ko riƙen nan a wajen sallah gaba ɗaya ba daidai ba ne kuna fahimtar wannan ko haka ya kamata ku koyar da dukkanin 'ya'yanku kan su da manyansu, mazansu da kuma matansu ta fara koyon wannan addini da wannan tsari daga gare ki yake uwa mai mutunci Allah maɗaukin sarki ya saka muku da alkhairi sun mayar ni bi basirihi na hawal ardi sannan ba su ake mutu ya riga kallace-kallace na sallah ba abin da ake so shine inda kike sa kanki wajen sujada to ya zama lallai nan ne ganin ki zai tsaya a wajen ثم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة sannan mutum zai fara sallan shi da karatu na wasu addu'o'i nau'i-nau'i da suka zo ya hamdulillah ana sai gode ma Allah ta'ala fiha a cikin wannan du'a listifta da zai wayo majiduhu ya kamba ma Allah wa yusni alaihi sannan ya jinjina ma Allah madaukin sarki ya yasta'idu billahi ta'ala mina shaitanar rajim daga nan sai ta'awuzi a'udhu billahi as alim min ash rajim min hamzihi wa nafihi wa nafthihi ya karau bismillahir rahmanir rahim sannan sai a karanta bismillahir rahmanir rahim wala yajharu biha ba a san a bayyana a sirrance za ki karanta ta sun mai fatiha sannan sai a karanta fatiha wa ya tsawuha ayatan ayatan in kuma kuma ta mun karanta wannan ku ana sai ya karanta ta aya aya ne faizan ta hamin alfatiha ta kala amin in ya kai ƙarshe a karatun fatiha zai faɗa amin wa ya hauru kuma amin ɗin a bayyana ake son a yi ko za ka wanda suka ce wai za a yi amin a sirrance ne ana yin amin a yaya a bayyana ake yin amin wa ya muddu biha sautahu kuma ana son mutum ya rika jan sautin shi wajen faɗin amin mun kwatanta a jiya sun mai ya karɓo ba'adal fatihati suratan ghairaha sannan bayan fatiha mutum zai karanta wata sura da ba fatiha ba domin ita ma fatiha sura ne na alkur'ani ai ko wa kana yutiluha ahyanan wani lokaci annabi suran da zai karanta sura ne mai tsawo wa haya nan wani lokaci kuma annabi yana takaita sura wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haru bil a tafi salatun subuhi annabi ya kasance yana bayyana karatu a lokacin sallah asuba wafin fi rak'ataini al-ulayayn min al-maghribi sannan rak'o'in biyun farkon magariba su ma yana yin karatunsa a bayyane ne wal isha kuma yana yin rako'in biyun farkon ishayi a bayyane to bari ku ji mafi yawancin mata suna yin sallah a sarrance ba daidai ba ne wallahi ina jin tausayinku ki zo ki sallah ki mutu ki je lahira allah madaukin sarki ya ce dukkanin sallan da kika yi ba irin na annabu ba ne tsakaninki da allah ya zaki mun gano wannan tsakaninki da allah ya zaki kin ji ɗaya in ki iya karatun nan ba ne don me ba za ki koya ba in kuwa kina yin sallar ne kina jin kunyan mijinki amma Allah wadaranki kun gano wannan akwai matan da wai tana jin kunyan mijinta ne ba za ta yi karatu a bayyana ba Allah wadaranki kuwa kina jin kunyan mijinki amma ba ki jin kunyan Allah shi sa kowa ta je ta bincike ta iya karatun fatiha eh kin ya katin sura in baki iya baki marmaza ki koya ki iya in ba haka ba ko za a waye gari ki gama rayuwanki a duniyar nan kaf ki je lahira Allah kona ki zai Allah bai da bukatun ki kwata-kwata in ba bin shi kika yi ba kuma yana daga cikin ka'idojin bin Allah yin abin da Allah ke so amma mafi yawancin mutane ba abin da ya dame su sallah a sirrance tar ba irin sallah annabi bane kuna fahimtar wannan da kyau wata za a ce to malam in muka yi sallan a sirrance mu bayyana ba sallan ba ta yi ba ne ni ma ban sani ba ba da haka annabi yi ba shi kuma annabi yana yin sallan da Allah yake so ne kuma ya ce a yi irin yadda ya yi ya hau kan mimbari har ya koya wa mutane ke kuma ce kika irin naki to kin ga muna son musan wanda ya aiko ki Allah shi kyauta to shine sai mala yake cewa ah, wa yasirru biha fi zuhur wal asr sannan a sallah azhar da al'asar dukkanin rakoyin annabi yana sirranta karatu ne wasalisati min al magribi da kuma raka na uku na sallan magariba annabi yana sirranta karatu ne wal ya yi min al-isha da rakoyin biyu na sallan isha'i biyun ƙarshe duk annabi a nan yana sirranta karatu ne in ga raka biyun farko zaki bayyana raka biyun ƙarshe sai ki ne sai ki sirranta wa kana yajharu biha aidan fi salatil juma'ati wal annabi ya kasance na bayyana karatu a sallan juma'a duka raka'in biyun da raka'o'i biyu na sallan idi walistiska da sallan roƙon ruwa wal kusuf da sallan kisfewar rana ko kisfewar wata duk ana yin karatunsu waɗannan salloli a bayyane ne وكان يجعل الركعتين ar-rak'atayn من aksar min al annabi ya kasance yana takaita rakoyin biyun ƙarshe karatun da yake a ciki a takaice yake yin su ba kamar yadda yake yin karatu a rakoyin biyun farko ba kadaran nisfi yana yin kamar rabi misali a sallah asuba a raka'an farko sai kika karanta aya ɗari misali misali misali a raka na biyu sai ke karanta nawa hamsin a raka'an farko na sallah azhar kin karanta misali aya talatin a raka'a na biyu sai karanta nawa sha biyar haka za ki lissafa duk da raka'an farko to tsayinta tafi tsayin raka'a ta biyu Allah ya sa mu dace to sai yake cewa kadara hamsi a kadara hamsi ashara aya kan misali aya sha biyar wa rubba maktasara eh, fihi ma alal fatiha wani lokacin rikoyin biyun ƙarshe yana takaitawa kawai ma sai karanta mai fatiha fatiha a shi a biyun ƙarshe ana iya karanta fatiha da mai da sura sosai raka'a biyu na ƙarshen azahar da la'asar da raka'a ɗayan ƙarshen magariba da raka'a biyun ƙarshen isha'i duk za a iya karanta fatiha da sura ina fatan mun gawana wannan da kyau ba wani dalilin da ya hana wannan ana iya yi allah ya sa mu dace to sai malu ya ce wani lokaci kuma yana ta kaita ya karanta fatiha fatiha ma kawai ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من القراءة sannan annabi ya kasance duk sanda ya gama karatu sakata sakatatan sai ya shiru sun marafa ya wa kabbara wa raka'a sannan sai ya daga hannun shi ya kabbara ya ruku abinda yake nufi ba wai daga gama fatiha an gama sura minar jinnati wan nas Allahu akbar ba ka nufi kun gano wannan da kyau ko in ya zo ƙarshen minal jinnati wannan sai shuru jim sai shi allahu akbar kun ga akwai fasil akwai ɗan zango ɗan kaɗan tsakanin ƙare karatu da kuma kabbaran tafiya ruku'u haka yake son sallan ta kasance kun lura da wannan ko wa kana ya kaffaihi ala rukubataihi annabi ya kasance na ɗaura tafukan hannun shi akan guyawun kafan shi na baina asabihi yana warwatsa ko yana ware tsakanin gwiwoyin kafan kamar haka kenan kun gani in ya zo wajen abin da ya shafi ruku a ce haka aka yi ruku ba haka ake yi ba kuma haka kama wanda suke ko ne haka ko ta te haka haka yake kun haka aka ake rike gwiwa gama haka gwiwa ake rike zai sa tafin tafin ne akan gwiwa bai farriju sai ya ware ne akan gwiwa in kike sabanin wannan wanda annabi ya ko to ba san sallan da kike yi kuma ke za ki so a ce kin gama sallah kin tafi lahira Allah maɗaukin sarki ya ce sallan da kike yi ba a ganta ba eh ai ba zai yiwu ba Allah ya sa mu dace to sai ya ce wa yumakkinu yadayhi min rukbatayhi sai mutum ya damki gwiwan shi da wannan hannun nashi damka ake san ayi sosai wa ka'annahu qabidun alaihima kaman ya damki gwiwan haka kun ga wannan ke ko rike gwiwan ake san ayi katakam shine abin da yake daidai wa kana yujati mirfaqaihi an jambaihi shi ne gwiwan ina nan ba su ake yankin yin ruku sai ke haka kun san ruku'un na musulunci daban da na gargajiya na gargajiya shi ne idan aka yi ruku misali haka sai zanya ba ka ke ba eh ko da ma ko da ma a ce wai ta yi ruku su za ta yi yi wani haka amma kin ga hannun yana ina yana cikin ciki nan amma ruku na annabi da ya karantar yau jafi in kin rike gwiwa sai ki ware nan kai taba jikin kenan gaba ɗaya ne a samu mai space ɗin ya bayyana haka Ku gane shi yasa idan kuka matse kuka tattakure a cikin tsawo sosai zai yi haka kuma idan aka ware da yawa za a bar space gawa ga shedan ko bai kamata ba Allah ya sa mu dace shi yasa kowa ke kokarin sallan da take zama irin na waye irin na annabi ne kuma in kin je gida ki tabbatar da ya'yanki duka irin na annabi suke yi idan ya zamanto kina sallah irin na annabi amma ya'yanki suna sallah irin nasu to har yau da ke sallah ya zama shiririta uwa uba kina sallah irin na annabi amma mai gidanki yana irin nashi Ado mai kike yi kawai shi ta yake take koya mashi akwai sanda muka yi karatu a nan da dadewa na ce kowa ya je binciki matan shi ta iya sallah akwai wanda ya zo tabbatar mai cewa layi matan shi ba ta iya sallah ba kun gano wannan da kyau ku ya ce ya je ya ce ta zo ta yi mai sallah iri-iri ta kasa yin raka ɗaya mai kyau gyal raka ɗaya ta kasa yi sau da fitina yace kuma sun yi aure sama da shekara 25 da ya wuce to a da ana gaya mata cewa wai a ibadanta shi ne kawai ta bi miji in ta bi miji shi Allah ya yafa na shi ba sani ne Allah madaukin sarki shiryar don to sai ce wa yabsutu zaharahu wa yasawwihi. ana son ki shimfida bayan ki haka baki doro kaman doran zabo ba ko da ka da aka ta wani dan doro haka ko shi ta yi ruku'u ko kuma kaga wata wata tayi wani abu kaman tifa na sauke kaya kun gano wannan da kyau ku wai ta dole yi ruku'u kenan wannan ba daidai bane Allah madaukin sarki ya sa mu dace hatta lo subba alaihi ma'u, malici da za a zuba ruwa a bayan mai ruku'u lastaqarra da ruwan zai tsaya ba zai zube ba kun gano wannan da kyau ko da za a zuba ruwa a bayan ki da kike ruku'u ruwan zai tsaya ba zai zube ba a da ne sai iyayenmu suke cewa za a sa koko a bayan mutum ko ba zai fada ba zai iya yiwa mutum ya miƙe bayan da kyau wajen abin da ya shafi rukowa amma in ya zamanto akwai yunwa a jikin mutum ai ƙashin bayan ba zai bar kokon ya tsaya ba <laughs> kun gano wannan da kyau zai fadi Allah ya sa mu dace su ake yi ruku'u sosai kamar yadda Allah yake so Allah ya karbi ibadanmu. mu wa kana yatma innu fi ruku'ihi annabi ya kasance yana natsuwa a cikin ruku'un shi wa ya ƙulu sai ce subhana rabbiyal azim salafan. so annabi yake faɗin subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa kana yaqulu fi hadha ar-rukni awa'a anwa'an min al a wannan rukuni na ruku'u annabi yana faɗin nau'i iri iri iri iri na zikirori wal da addu'o'i na musamman taratan bihaza wani lokaci ya wannan zikirin wa taratan bihaza wani lokaci ya wancan wa kana yanha an qira'atul qur'ani fi ruku'i was sujud annabi ya kasance ya hana yin karatu a halin ruku'u ko a halin sujada karatun alqur'ani kun gano wannan waɗannan nau'o'in azka din aidin mun san sai wanda yake a cikin ruku'u da nau'in azkar wanda yake a cikin mai sujada ke ko in kina zaune a gida Allah ya baki arzikin haihuwa ku, Allah ya taimake ki kin san taimakon da Allah ya maki shi ne waɗannan yaran zaki ta koya musu Kullum kina da abin da zaki koyar da shi sabo din suna kanana kun gane zaki zo kina koya masu katun Fatiha in sun iya katun sura in sun iya in koya masu azkar na ruku'u azkar na sujada du'a istifta addu'o'in safi addu'o'in yamma addu'an shiga ban daki yaran ki suka iya wannan gaba ɗaya to kin gama aikin da Allah ya saki kun gano wannan akwai baiwar Allah da aka taba hira da ita a ɗaya daga cikin kafafen yada labarai na yammacin duniya cewa ta 'ya'yanta ba su taɓa yin firamare ko sakandare da ba a makarantar gwamnati ko makaranta na masu zaman kansu a gida suke ma 'ya'yansu lesson kawai kawai ita abin da yayanta suke zuwa su yi shine sai zana waye kawai su ga jami'a kuma yayanta tara ta yamma haka kun gano yaya tara amma ke kin iya komi amma yayanki kuma ba su iya komi ba har yau baki haihu ba kun da kyau ku har yau baki haihu ba kawai kin yi shiriri ta baki san amfanin haihuwan da kika yi ba don wallahi ba za ki mori wannan haihuwa ba duniya da lahira ki san haka kin iya abu 'ya'yanki ba su iya ba na Allah ne amfanin ki ki ba sabon da mutane suke yi ba in an zo an zauna a gida yanzu zo kai ka iya subhanar rabbiyal azim bai iya ba sai a koya mai sai a ce in aka yi ruku ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake kin taimaka wajen yada da'awar annabi kun gane wannan amma kawai kina ta yawo kina ta belaye a cikin gari kina ta yin wasu abubuwa an tambaye ki ayyanki nawa ya'ya na kaza ai wallahi haihuwa ni'ima ne baki san ni'ima bane dan sai kin mutu kin shiga kabari kin ci duka cin da baki abin da aka sake ba kyanin kina lissafin dokin rano ce sa ana tashi ko ki je ki fara ki fara binciken ki sun iya katin fatiya, sun iya sallah sun iya alola sun san muhimmancin tsarki sun san kaza wannan abin zaki ta yi zaki ta yi kuma wallahi sai Allah ya sa albarka a rayuwanki na duniya da lahira ina gaya miki yanzu a ce kina koya ma 'ya'yanki karatu ko irin wannan kina koya masu kina koya masu don kawai 'ya'yanki su samu ɗaukaka sai ki je sai ki biya masu external na haya islam kuma mene ko da internal din ne je su zana su samu certificate na ne na karatun addini su rike na secondary school ana nan ana part time akan abin da ya shafi addini sai je sai su yi ko da NCE ko diploma na gwamnati sai zo sai su aji sun je sun yi digiri kan kaza sun yi kaza sun yi kaza nan kuma sun iya addinin da kyau a gida sun kware kuma suna certificate akan wannan ana nan a halin zaman da muke ciki a ƙasar nan in aka zo aka bukaci takardansu ko siyasa ko wani abin da ya kama da kaza za su iya gabatar da wannan additional akan wannan ina fatan mun fahimci wannan da kyau wannan zai kara musu armashi zai kara musu ɗaukaka kama ya lalasaf duk irin waɗannan abubuwan da ake faɗi sai kuma ku sai ku ƙi amfani da su so duk za ku iya zana wannan za ku iya zuwa ku tadda mutum ne zai ce digirin shi biyar ta ci a yaya duk irin haka ke yin su idan wani abu ya taso akan wata matsala yana da takarda da take da alaka da wannan kun gano wannan da ke ku wanda zai yi amfani da wannan takardan ya cimma wata manufa da ta taso a daidai wannan lokacin ta ba mai yayan naku ba kun sake su kawai sakakasa ta yawo a cikin gari ni sai kasa gane wai mu mun ɗauka yayan awaki ne ko ko yayan kaji eh kina koya ma kajin gidanki abubuwan da ya kamata shin da baki koya masa dan me dan mutum ba ki koya mashi ba sai ta godo da ke wata tana daukan wayan ta koya ma yaran to mijin zai ji dadi to shin tana son mijin ya ji haushi to ba ta koya masa ba ka ji haushi an kya koya masa Allah shi kiyaye kun dai ga uwar shafi'i da ta tsaya ya iya ta ji daɗi ko bata ji ba Allah ya shiryar da mu sun makana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yarfa usulbahu minar ruku sannan annabi yana dago yana dauko yana dago bayan shi daga ruku'u qa'ilan yana mai cewa sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida tsakaninki da Allah duk ƴaƴanki sun iya faɗin sami Allahu liman hamida eh da yawa za ku ji ba ma wai yara ba manya ma ba ma manya ba har wasu limaman ba sa iya faɗin sami Allahu liman hamida daidai sau da ba tsaya sun koya ba ba su saba ma bakin faɗi ba kuma sai zuciyarsu ta rika suranta masu cewa daidai suke faɗi kuma wallahi ba daidai ba ne Allah shi kiyaye wa kana yarfau yadayhi inda hadha al-i'tidal annabi yana daga hannun shi yayin daidaituwa shi daga hannu sani Allahu liman kun gani an dago ana daga hannu haka kamar daga hannun kabbara wa yaqulu wa huwa qa'iman in ya tsaya cak a tsaye sai ce rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd wa kana taratan yazidu ala zalika wani lokaci yana ƙari akan haka yace hamdan kasiran tsayyaban mubarakan fi ko kuma abin da ya kama da haka sun makana yi wa ya hawi sajidan daga nan sai annabi ya kabbara sai kuma ya tafi sujjada waya ba'u ya daihi alal ardi qabla rukubataihi annabi yana fara isar da hannayen shi ƙasa ne kafin gwiwa kun gano wannan da kyau ko wannan shine daidai waɗanda suke gabatar da gwiwa kafin hannu suna yin kuskure wa kana ya atamidu ala kaffaihi wa yabsituhuma annabi yana dogara ne akan tafukan hannun shi kuma yana shimfida su a ƙasa haka ba cokala sa haka yake ba ko za su ga wajen waye masu ƙura ko yi masu wani abin da ba za su iya ba sai su tsanci cokala hannu ba shimfidawa ba to wannan kuskure ne waya zau a sabi'ahuma mun gani yana sanya yatsun hannun shi wai huma kibalar kibla ya sa su fuskanci alkibla haka ba ka ake sa za ga wasu yin sujada sun yi haka ba ka ake in aka yi sujada so ake aka kin yi sujada tsaf sai ki zama haka haka hannun ki haka ba haka ba ta so suna sa hannu a haka haka da suke yi daga shiya suka samu abinda shiya suke shi ne in suka haka suna sa waɗannan yatsun ne nasu wannan sai su ya ce su jada a kai saboda wani ba su da ƙasan karbala ko kuma in suka haka sai su kawo waɗannan yatsun haka sai su ya ce su jada a kai kun gano wannan da kyau ku sau da dama za ka zo ganin ustazai ma a nan masallacin ina ganin suna wannan shirman ne ta ƙoƙarin nuna masu su bari su bari su bari ba san me suke yi ba sai ran da aka wake kakan aka ce ai ɗabi'un 'yan shi'a ne sai kuma ga mutum ya yi turus na'am a za mu zo kan shayi har yanzu ana maganin kafaihi ne tukun har siffan sallah ake yanzu a zuwan nan wajen Allah ya sa mu dace sai yake cewa wa kana yaj'aluhuma man mankibai annabi yana sa hannun daura da kafadin shi ba kuma gaba yake sa su ba yi sujada haka misali ba yi sujada haka da hazo haka ba yana zama hazo mai kitai haka ba ba haka ba ba haka ba yana yana saiti da me da kafada an fahimci wannan da kyau ko to shine sai yake cewa wa ahyanan har zuwa uznaihi wani lokaci yana sa su daura da kunnuwan shi wa yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al yana tabbatar da abin nan goshin shi da hancin shi sun zauna ina kan kasa in kika sa in kika haka ka goshi haka ba hanci jira ba ta yi ba dole sai kin hada guda nawa guda biyu hanci da goshi duka su tabbata kan ƙasa ina fatan mun gano wannan da kyau akwai wata ce ta huda hanci inda sa hancin ta akan ƙasa tana jin zafi ki je ki toshe shi mun gano wannan da kyau ko in ba haka ba to zaki ta sujada ko babu ko kuma ki ta haƙuri da wannan in banda shiririta me kake ke huda hanci ke ba baroro ba ba baroro ne suke da al'adar huda hanci ba eh na kasa gane wannan shiriri can kuma kin huda hanci da izinin wa mijinki ne ce ki huda amma da shirme kawai malam so da dama kawai wai za ta ga wata tayi ne tayi wani abu ya ba ta sha'awa ita ma sai ce bar ta je ta yi da girman hancinku da hancinki da hancinta girmansa ɗaya ne da kumatinki da goshinki iri ɗaya ne da nata an gaya maki duk abin da ya ma wata kyau ke sai maki ne kalan jikin ku ɗaya ne tsayin ki ɗaya ne yayin da kayan suke mata kyau ke kina da irin wannan ne eh za ta gaya mutane maganganu su suke ji kai ta gaya musu su suke ji suna yin abubuwan da bai kamata ba wannan kuskure ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa wa kana yaqulu kun san har yanzu mata suna irin wannan shiriri ta sai ta ga wata ta yi ɗinki zai ce Allah ba ni aran ni ma a yaman na kasa gane wannan shirman kun gane an ruwa maki ɗinki da wani dalili ita wancan abin da ya sa kayan suka yi mata kyau mai yiwa ita gajera ce ke doguwa ce kila kayan aka yi irin wannan ɗinkin ba zai ma doguwa kyau ba ka kinga kina da buƙatar in ta baki aran rigan aka yi maki irin shi to kuma zaki ba zaki neme ta ta baki aro yadda za ki rage tsawon ƙaurinki don ku zama kun daidai sun kuma kina da ƙiba to ki nemi yis in ke siririya ne da zai ƙara mai kumbara ki man da ta da shirme kawai allah maraukin sarki ya tsare mana imanin to shine sai yake cewa wakana ya ƙolo annabi ya kasance yana cewa umirtu an asjuda ala saba'ati a azumin an umarce ni in yi sujada kan gabbai bakwai alal Jabhat ya ce kan goshi wa share bi yadihi ala anfihi sai nuni goshin har zuwa ina hanci wal yadaini da kuma hannaye guda biyu wal rukubataini da kuma guyawan kafa biyu wa tarafi kadamaini da kuma abin da ya shafi gaffan kafafu guda biyu shine kan yatsu haka ana son mutum zai sujada ya zama ya tankwara su ba fida sake haka baya ba to sai ce wa kana ya kolo annabi ya kasance yana cewa la salata liman la yusibu anfuhu min al ard ma yusibu al-jabin bai da sallah ga duk wanda ya sallah hancin shi bai taba ƙasa kamar yanda goshin shi ya taba ba wa kana tsima inu fi Judihi. annabi ya kasance na tsayawa ya natsa cikin sujadan shi wa ƙuli yana faɗin subhana rabbiyal a'la salafan shi masu uku yake faɗi wa kana an anwa'an min al azkar wal adi’iya annabi yana karanta nau'in addu'o'i iri iri iri iri taratan haza wa taratan haza wani lokaci karanta wannan addu'a wani lokaci ya karanta wancan addu'a wa kana ya amuru Bilishti hadi wal iksari min addu'a annabi ya kasance na yin umarni da cewa a yi ƙoƙari kuma a yawaita a yi himma sosai dangane da abin da ya shafi addu'a fi hazar rukun a wannan gaba na sujada sun makana sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rufa'un ra'asahu mutakabbiran mukabbiran sannan sai annabi sai kan shi mukabbiran yana mai kabbara mun ga yin sujada sanda zaki dago daga sujada da kabbara ake son ki taso summa yafrish rijlahu al-yusra sannan sai annabi shimfida kafan shi na hagu wa yaqa'udu alaiha sai zauna a kanta mutma'innan anatsi wa kana yansibu rijlahu al-yumna sai annabi sai kafe kafan shi na dama kun gane irin zaman da ko iftirash wa yastaqbilu bi asabi'i al-qibla sai sa tafin hannun in ya tankwaro haka sai zama yatsin sai kalli alqibla a haka wa kana yaqulu ya kasance in ya zauna tsakanin sujudu yana cewa Allahumma ghfirli warhamni wajbirni warfa'ani wahadini wa'afini warzuquni Allahumma ghfir li Allah gafarta min ma'anan shine daukacin zinubai warhamni Allah ka shigar da ni aljanna da ni'imanka wajburni Allah duk wani abin da ne ya samu na ƙasa ka cika min warfa'ani Allah ka ɗaukaka daraja na duniya da lahira wahdini Allah ka shiryar da ni wa'afini ka ban lafiya da zaman lafiya warzuquni Allah ka azurta ni a tsakanin sujada gaba ɗaya kullum sai kin yi wannan akwai alheri ko babu alheri ki riƙe summa yukabbiru sannan sai annabi ya kabbara wa yasjudu sajdata thaniya sai annabi ya sujada na biyu kal'ula kaman yanda na farko summa yarfa'u ra'sahu sannan sai annabi ya dago kan shi mukabbiran da kabbara wa yastawi qa'idan sai koma ya zauna a rijlihi al a kan kafin shi na hagu mu'tadilan ya daidaito hatta yar a kullu azmin ila maudu'ihi har sai kowace gaba ta koma inda take mayan hadu, sannan sai yunkura mu'tamidan yana dogaro alal a kan ƙasa ila ta saniya zuwa raka'a na biyu Wani wani, zama aka yi kenan jalsatul istiraha kun gano wannan da kyau ku shi yasa jilsa haka annabi yake sallan shi titir shi yasa duk wanda zai koyar da wani sallah ko zai sallah ya sallah da jilsatul istiraha Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa kana yasna'u fiha misla ma yasna'u fil ula annabi yana yi a raka'a na biyu kamar yanda yi a raka'a na farko illa annahu kana yaj'aluha aksar min minal ula sai dai annabi yana takaita raka'a na biyu ba ta kai raka'a na farko tsawo sun gano wannan da ke ku Sun makana sallallahu alaihi wa Ali sallama yajlisu litashahhud sannan annabi yana zaunawa domin tahiya ba'adal faragi minar ar-rak'ati saniya bayan ya kare raka'a na biyu fa'iza kanata salatu rakatai ne in sallolin guda biyu ne jalasa muftarishan sai zama iftirash mun san zama iftirash ai kamar sallan asuba kamar nafila kamar sallan juma'a sallan idi sallan khusufi da sauransu kama kana yajlisu baina sajadataini irin zaman da annabi yake tsakanin sujadu biyu to irin ta ake yi a zaman tahiya na farko ko kuma sallan da dama raka'a biyu ne wa kazalika yajlisu fi at-tashahhud al-awwal min ath-thulathiyat min thulathiyati eh, war-ruba'iyya haka annabi yake zama a salla wanda take sulasiyya ce mai raka'a uku ko kuma mai raka'a hudu to zaman hiyan farko to yana iftirashi wa kana idza qa'ada fi tashahhudi annabi ya kasance in ya zauna zai tahiya wa a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al yana ɗaura tafin hannun shi kan cinyen shi na dama wa a kaffahu al-yusra sai ɗaura tafin hannun shi na hagu ala fakhidhihi al-yusra kan cinyen shi na hagu wa kana yabsit al-yusra ita nagun zai bata a shimfiɗe wa ya al-yumna ita daman zai damƙe ta wa shiru bis sababa sai nuni da wannan sababan wa yarmi bi basrihi ilaiha sai idan shi kallon kan yatsa wa kana idza rafa usba'ahu yuharrikuha din ya daga yatsan to zai rika kada ta ne wa da biha wannan kadawan sanda yake ke karanta hiya salati da sauran addu'o'i kaman kina amfani da wannan kadawan a matsayin addu'a ne wa ya ƙolu annabi yana cewa lahiya a shaddu ala shaitan wannan kada yatsa da kike yi to yana zama abu ne mai tsanani a kan shaitan minal Hadid sama da a rika kwala mai guduman ƙarfi ya'ani sababa wannan kada yatsan to dukan da iblis yake sha da takaici da kunci da yake shiga kamar a rika bugun shi da guduman fasa dutse ne gara a buga mai wancan da kaɗa yatsan da zaki ki riƙa yi kullura lura sun makana sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karo fi kullum raka'a teni a tahiyya to kowane raka'a biyu annabi ya yana karanta tahiyya kun abin da ya sa azkar na ruku'u da sujjada da waɗannan doyin dubban ɗaya muna kawo su ba ai muna karanta sa cin azkar ko shi yasa kai ya zama maimaici Allah ya sa mu dace wa kana yusalli ala nafsihi fi at-tashahhud al annabi ya kasance yana ma shi salati a tahiya na farko da sauran tahiyoyin ma gaba daya wa shar'a zalika li ummatihi kuma ya shar'anta ma al'umman shi su ma su rika yi mai salati kamar yadda annabi ya umarce su wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yad'u fi salatihi bi adiyatin mutanawwi'a annabi ya kasance yana yin addu'a a cikin sallan shi da addu'o'i daban-daban iri-iri din muna jin a cikin karatun littafin alazkar na Al'imaman nawawi sun makana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan annabi ya kasance sallimu an yaminihi in zo sallama to yana yin sallama bangaren dama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa an tsari hagun shi ma kazalika kun gano ba ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan bid'a ne an yamini sai ya karkatar da kan shi ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah haka yake ba wani sallama gaba nan kwata-kwata kun gano wannan da kyau ku wa kana a hayanin yazid fi taslimatul ula wani lokaci annabi a sallaman farko yana ƙara wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a sallaman farko sallama bi sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum kadai Allah ya samu dace to bayan da malai kawo mana a takaice siffan sallah sai ce arkanus sallah, rukunnan sallah lissalati fara'id sallah tana da farallai wa arkanun sallah tana da rukunnai ta min ha haƙiƙatuwa, wanda waɗannan rukunnai da waɗannan farallai su ne yake har haɗa su sai haƙiƙanin sallah sai ya bayyana hatta idza takhallafa fardun minha kun gano wannan har misali da wani zai zo ya sakaci da wani farilla na sallah la ta tahaqqaq sallan ba za ta tabbata ba wala yu'taddu biha shar'an a shari'ance kuma ba za ƙididdige a cikin sallan da bawa yayi ba sai dai a daga cikin shiririta wa hazil arkanu hiya waɗannan rukunai ga su kama haka awwalan takbiratul ihram na farko kabbara harama in kika zo za zaki sallah biki shi Allahu akbar daga farko bako wannan sallan bata mala ce an ali bin abi talib daga sayyidina ali dan abi talib an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya yace miftahu salati at-tuhur mabuɗin sallah da ya tsarki ne wata harimu a takbir sannan abin da ke haramta magana ko wasu harkoki ne da kullum a cikin sallah shine kabbara harama wata halilu a taslim abin da ke halattar wa mutum yi wasu abubuwa a cikin sallah to sallama ne kina sallama abubuwan da da haramun ne a kan kitoyin sai su zama halal wannan hadisi hasanun sahih albani ya inganta shi a sahih na ibnu maja haka abu dauda ya fitar da wannan hadisi Allah madaukin sarki ya samu dace wa an abi hurairata radiyallahu an daga sabi abu huraira Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya faɗa lil musii'i salatahu game da mutumin nan da yazo yana sallah ba daidai ba cewa idza qumta ila sala duk sanda ka miƙe za ka yi sallah fa kabbir to kai kabbara kun gano wannan da kyau ko wani hadisin mun kakkaranta shi da yawa a baya ko malam ya mana takhrijin shi a baya na biyu alkiyamu Filfardi fardi lil alaihi yin sallah a tsaye rukuni ne daga cikin rukunin sallah ga duk wanda yake da ikon yin sallah a tsayen Allah madaukin sarki ce wa qumu lillah ku tsayo ku tsaya gaban Allah madaukin sarki qanitina kuna masu kankan da kai aya ta 238 cikin suratul baqara wa kana sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli qa'iman annabi ya kasance na yin sallah a tsaye ne wa amara bi zalika imran ibn husayn kuma ya umarci imran dan husayn da yin sallah a tsaye faƙala lahu ya ce mai salli ƙa'iman kai salla a tsaye kun sai ya ji sami imran ne yana salla sai na ɗauko matashi na sujada kan matashin shi ne sani bai ce kai salla a tsaye kai fa'in lam tastatse in ba ka iya tsaye faƙa'idan to ka yi a zaune fa'in lam tastatse in ba ka iya yi a zaune fa'ala jam to kwanta a ɓangaren jikinka a rigingine sai kai yi sallo wani hadisi albani ya inganta shi a sahihul jami a lamba hadis na 3778 al-imam al-bukhari ma ya fitar da shi a lamba na 1118 abu dauda a lamba na 939 tirmidhi a lamba na 369 Allah ya sa mu dace na uku daga cikin rukunnan sallah qira'atul fatiha akwai karanta fatiha fi kulli raka'atin a kowace raka'a an ubadu bin samit radiyallahu an annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab bai da sallah duk mutumin da ya sallah bai karanta fatiha ba wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi da tirmidhi da ibnu nasa'i da kuma Ibnu majah a cikin ruwayan abu dauda akwai ƙarin fasa'idan kun gano wannan da kyau ku karanta fatiha da abin da ya sama da fatiha Kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace wa kada amara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a salatahu hakika annabi ya umarci mai munana sallan shi bil qira'ati da karanta fatiha sun qala sannan yace sun maf'al zalika fi salatika kulliha yanda na nuna maka nan, to haka ake son kai sallan ka baki ɗaya kar kai sallah saɓanin abin da muka gaya maka za kai sallah daidai da abin da muka gaya maka ne na hudu da na biyar ar ruku'u wa tum'anina ana son mutum ya ruku'u da kuma natsuwa a cikin ruku'un da kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah da ya ce ya ayyuhal ladina amanar ka'u wasjudu ya ku masu imani ku yi ruku'u kuma ku yi sujjada ayata saba'in da bakwai cikin sotul hajji wani ƙaunihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil musi'i salatahu haka ma da maganan da annabi ya gaya ma wannan da yake sallah yake ɓatawa sun sannan kai ruku'u hatta ta tsama inna raki'an har sai ka natsu a cikin ruku'unka kun ga natsuwa a cikin ruku'u rukuni ne yin rukuhu shi ma rukuni ne na shida da na bakwai al'itidalu ba'adar ruku natsuwa bayan ruku'u ga wata daidaituwa in an dago daga ruku'u daidaituwan da za a yi bawai daga dagowanki daga ruku'u kawai sai ki tabi jada ba annina da kuma natsuwa fihi a cikin dagowan in kin dago daga ruku'u ana son ka daidaitu bayan kin daidaitu kuma ki me ki natsu kaga kina sallah kina rangaji kaman an dasa wannan rama kin san rama kullaka ka take ku haka ga ta sallah suna <laughs> ina gani yayi ina fatan mun gano wannan da kyau an abi mas'udin al-ansari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو مسعود الأنصاري الله يقارى مشي دايتي لا تجزئ صلاة صلى بتيبا صلى لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع صلى da mutum bai tsaye da bayan shi gam a ruku'u wa sujud da kuma halin sujjada kun gano wannan da kyau ko wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya faɗa lil musi'i salatahu ga wanda yake sallah yake ɓatawa, yace sun marfa sannan ka ɗago daga ruku'u hatta ta'tadila qa'iman har sai ka daidaito a tsaye a cikin wannan tsayuwa bayan ruku'u da kai ku wannan da kyau ko na takwas da na tara daga cikin rukunan sallah a sujudu sai sujjada wato ma'annina da kuma natsuwa fihi a cikin sujjada da kaurihi ta'ala sau da faɗin Allah ya ayi na amanar ka'u ya ku masu imani ku ruku'u wasjidu sannan ku sujjada wa qaulihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma faɗin annabi lil musii salatahu ga wanda yazo yake bata sallan shi yace sun masjud sannan kai sujjada hatta ta tsima inna sajidan har sai ka natsa sujjada sun marfa sannan ka ɗago kanka daga ruku'u a daga sujjada hatta ta tsima inna jalisan har sai ka natsa a zaune sun masjid sannan ka koma sujjada na biyu hatta ta tsima inna sajidan har sai ka natsu a cikin sujjada da natsuwa a cikin sujjada ba rukuni ba ne ai annabi ba zai taɓa nana ta mai wannan ba ana dai sai bukhari da Musulmi suka fitar da shi kun gano wannan a adha'us sujud kafin mu ci gaba da jin rukunai to malam zai bayyana mana gaban sujjada an ibn abbas qala daga abdullah ɗan abbas yace qala na biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce umirtu an asjuda ala saba'ati a'zimin an umarce ni da yin sujada akan gabbai guda bakwai alal jabha an umarce ni da yin sujada kan goshi wa ashara da ala anfihi sai nuni da hannun shi har zuwa hancin shi wal yadaini da hannaye biyu wa rukubataini da gwiwawo biyu wa tsarafi kadamaini da kuma mai gaffan yatsun kafa biyu kun ga hanci da goshi nawa daya tafukan hannu nawa biyu ya zama nawa uku gwiwawi biyu sun zama nawa biyar ƙafafu biyu sun zama nawa bakwai kenan sun cika mala cewa ce wa ibn abbasin aidan kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani ruwa na ibn abbas ya ce annabi ya ce la salata liman la an fuhu min al'arbi lallai duk wanda ya salla hancin shi bai taba ƙasa ba ma yusibu jabinuhu kaman yanda goshin shi ya taba kasa to wannan mutumin bai da sallah kiza duk wani gayan da zaki ki a wajen sallah in kin shiga sallah kin shiga ibada ne ki na ki abin da ya kamata Allah ya tsare mana imanin mu wannan hadisi albani ya kawo shi a cikin sifatar sala mun karanta shi a baya kuma hadisi ne wanda yake sahihi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace al-imam ad-darqutni ya fitar da shi mala yake cewa na goma da na sha ɗaya daga cikin rukunan sallah aljulusu bai na sajada ta yi zama tsakanin sujadu biyu kutuma'anni na tafihi da kuma natsuwa a ciki da kaurihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda faɗin annabi da yake cewa la zi'o salatun sallah ba ta yi ba sallan da la yuqimu fi har rajul sulbahu sallan da mutum bi miƙe bayan shi fi ruku'i wa sujud a halin sujada da halin ruku'u wannan hadisi abu dauda da tirmizi da nasa'i su suka fitar da shi wal amrihi sallallahu alaihi wa alihi sallama li a salatahu bizalika saboda annabi ya umarci mutumin da ke bata sallan shi ya zai sallan nan mara kyau yi ma annabi sallama annabi ya ce yarje fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah domin kai ba sallah kai ba mun karanta hadisin ko kama marra fi sujud kama yadda bayanin ya gabata a halin sujada gaba na sha biyu daga cikin rukunnan sallah at-tashahhud al-akhir tahiya na ƙarshe an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace kunna na naqulu ƙabla an yufrada alaina at-tashahhud mun kasance tun kafin a farlanta mana yin sujjada muna cewa assalamu alallah assalamu ala jibril wa mika'il wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce a'a la taqulu hakaza ku daina faɗin wannan walakin qulu ku raka cewa at-tahiyatu lillah sai ku ya masa mun karanta sigogin wasu daga cikin tayyin cikin azkar ko wani hadisi ingantacce na nasa'i da bai haƙi dara kudin yadda sun fitar da shi sannan albani inganta shi a cikin irwa'ul galil allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin fa'idatun ma'ala ya ce ga wata fa'ida a sahu siyagi tashahudi mafi ingancin sigogin tahiya mara rawahu bin mas'udin radiyallahu an ita ce ta hiyar da ibn mas'udin ya ruwaito ya ce allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shahuda annabi ya karantar da ni ta hiya bai na kaffaihi tafukan hannuna tafin hannuna tsakanin tafukan hannun shi guda biyu annabi ya rike ma hannu haka kama ni surata min alquran annabi ya rika koya man tahiya kamar yana koya man suran alkur'ani in ya faɗa in faɗa ya faɗa in faɗa tsakaninki da Allah kina ma ƴaƴanki haka eh tsakaninki da Allah na shiriri ta ne kawai kun bar ku ba su iya komi ba kuma ana yawan gaya muku wannan abun in ke ba baki iya bane sai ki je ki koyo sai ki zo sai ki koya musu Mun da ya kamata kenan Allah shi kyauta التهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kun gano wannan da ke ku kun ji ta hin ibn mas'ud mun karanta ta ku fa'idatin ukhra malishi ga wata fa'ida qawluhu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu da ya ce assalamu alaika ayyuhan nabi ƙalal hafiz Ibn hajar ya faɗa fil a cikin fatul bari jizi na biyu shafi na 314 ce wa kada warada fi da tsoroƙe hadith ibn Mas'udin ya zo a wani ɗaya daga cin hanyoyin ruwan ibn mas'ud haza ma yattadil mughayara za a samu canji baina zamanihi sallallahu alaihi wa alihi sallama musamman sanda annabi yake raye fa yuqalu bi lafzil khitab sai ai magana kai tsaye a kawo damiri na al-mushahada ko al a ce assalamu ala nabi assalamu alayka kuna magana kai tsaye kenan wa amma ba'dahu amma bayan rasuwan annabi fa yuqalu bi lafzil ghaiba sai ai amfani da lafazin ghaiba fa hiya al-istizan min sahih bukhari min tariqi abi ma'mar an ibn mas'ud ba'da an saka hadith at-tashahhud qala da ya kawo hadisin tahiya sai ce wa baina Zahra nina. sannan annabi yana cikin mu kenan falamma qubida yayin da aka dauki ran annabi qulna sai mu kuma muna cewa assalamu ya'ani alan nabi maimakon assalamu alaika sai zama assalamu alan nabi kaza wa qafil bukhari haka yazo a cikin ruwayan bukhari wa akhrajahu abu awana fi sahihi haka abu awana ya tada shi a cikin sahihin shi wa sarraj da al-imam sarraj wal jawzaqi al-imam al-jawzaqi wa abu nu'aym al-asfahani da abu nu'aym al-asfahani wal bayhaqi min turuqin muta'addida bayhaqi yayi wannan ruwaya ta hanyoyin mabambanta ila abi nu'aym shaykh al-bukhari وفيه بلفظ فلما قبض يعين داك دوكران النبي قلنا سيمو كوا السلام على النبي بحسب لفظ يعني وكذلك رواه ابو بكر بن ابي شيبه عن ابي نعيم قال السبكي اللامة السبكي فدي في شرح المنهاج بعد ان ذكر هذه الروايه bayan da ya kawo wannan ruwaya min inda abi awana wahadahu sai ce in saha haza an sahaba in wannan maganan ya inganta daga sahabbai dalla ala annal khitaba fi salami ba'da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to yana nuna cewa maganan da za a yi da annabi bayan rasuwan shi ghayra wajib fa yuqalu assalamu ala annabi kun gano wannan da kyau ko abin da ya kamata a koma ana faɗi kenan assalamu alan nabi qultu mala yake cewa alqa'il alhafiz kada saha bilare da ibn hajar zai ce a wannan ta ma masu biki ka daina shakka ya inganta wa qad wajadtu lahu mutabi'an qawiyan na samu wanda ya mara mai baya wajen inganta wannan hadisi da bayani mai karfi qala abdurrazzaq akhbarana bunu jurayj akhbarani ata annas sahaba kanu ya ƙoluna sabai sun kasance suna fade wan nabiyyu hayyun sannan annabi na raye assalamu alaika ayyuhan nabi falamma mata kalo yayin da annabi ya rasu su kuma suna cewa assalamu ala nabi wa hadha isnadun sahihun wannan isnadi ne ingantacce qala al-albani fi sifati as-salah albani ya faɗa cikin sifati as a shafi na 126 wala budda an yakuna zalika bi tawfiqin nabi wannan abin da sabe so kuma suna faɗi na assalamu ala nabi annabi ne ya shidid da su su faɗa haka wa ayyiduhu abin da ke karfafan wannan anna aisha radiyallahu anha sai da aisha ne Allah ya ƙara mata yadda ta faɗa kazalika kanat tu'allimuhum at fi as aisha tana koya ma almajiranta tahiyya cikin sallah assalamu ala nabi sai da rika faɗin assalamu ala nabi wa rawahu sarraj fi musnadihi haka wal mulakhis fil fawaid wal mukhallis fil fawaid bi sanadaini sahihaini anha albani di sheka waɗannan bayanai Allah madaukin sarki mai sakaya da alkhairi sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu ci gaba daga inda mu kwana da iznin Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum